الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا أكو قوتا ذو الحجة إذن رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ليلة دليه دار بإن دا أكو وان دي دي دي دا biyu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa in ba manta ba a ran nan ko shekaran jiya mun tsaya akan masra abi lahab wa zaujatihi akai bayani akan su yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka abu lahab da matar shi wadda ake ce ma ummu jamil to wannan shine na 22 na 23 shine masra ibn abi lahab sai kuma yadda aka halaka dan abu lahab din shi kuma dan abu lahab shi ma an halaka shi saboda irin mummunan ɓanna domin ya kwaikwayi baban shi ko kuma a ce ma ya fi baban shi rashin mutunci don ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin mutuncin da shi kan shi Abu Lahab din ma sai da ya ji tsoro saboda maran mutunci ne tantiri ne kuma Allah da ikonsa ƴaƴan shi guda uku ne kamar yadda za ku gani su sauran Allah ya azurta sun musulunta amma shi dai wannan to ya yi mummunan ɓanna ya yi halaka sosai Allahumma sallit alaihi kalban min kilabak min kilabika wannan wajen wasalin abun nan ne Allahumma sallit alaihim kalban min kilabika ya Allah ka turo ma wannan yaro wani kare daga cikin karnukanka an tsaya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kad utiya jawami'ul kalim an bashi dunkulallin kalmomi idan aka bari ya yi magana a kan wani abu ko mafarki kai kai karya yin annabi ya riga ya ma hukunci ya hau kake kenan Idan mutum ya zo aka annabi ya ce waye mafarki sai mutum ya zo ya mafarkin karya ya ce shi ya ga kaza wai dan ya kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce to fassara mafarkin nan kaza ne to sai ta samu mutum ba a wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa kuke gani ake maganar cewa mutum yake yayi taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in an fusatar da manzon Allah an fusatar da Allah kai tsaye saboda haka da an faɗi kuwa da Allah ya kawo ya yi martani Allah bai bari a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba iyalinsa da aka yi magana ta gade in sun yi wani abu nan da nan Allah ya sauko da abu in an yi magana nan da nan Allah ya tace kai ni dai ina ganin ma gaba ɗaya Allah baya yin komai sai yadda kake so da ranka ya so kaza kawai sai Allah ma ya ce ai haka kawai saboda yadda take ganin abubuwa da an yi magana Allah ya ce kaza bawa na ku kiyaye shi sau da aka mu kiyaye taka mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na cikin gidan ko na waje balle kuma ma na waje sau da aka mu kiyaye waɗannan rawar tabarani wato in ana magana al'abarin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu bane wanda musulmi zai ɗaukai da wasa ba abu bane wanda zai ɗaukai karaman magana shi ya sa ko labari kuke ko hira kuke kuna yin wasan kuna dariya da an kawo inda aka ce ai dama Allah ya ce ko manzon Allah ya ce wasa ya kare ba za a ce manzon Allah ya ce ba kai kuma kayo wata magana ka kace to in ya ce fa kaza ka irin wannan magana ko ko a ce maka an ce ayi kace dole ne duk tuhuman manzon Allah kake yi ko yana nan kuma haka zaka ce kaga ko a lokacin manzon Allah na raye gaban shi ya ce a yi za ka ce dole ne ni kake nufi ta dan tawaye ne kenan to hakkin shi kuma yana nan hayyan wa mayyatan yana raye cikin ko baya raye a cikin mu dole ne mu tsare hurumin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutum ya wata magana ko wani aiki wanda yake ta wannan to ya jawo makan shi masifa kaddara ma duk masu sabanin cewa ba wanda ya ce ai mai yayi din mana a kyale shi ka ai mai komai ya je lahira a gani yadda za ai ma maganan mutum ya taɓa manzon Allah ya mai wani abu a nan duniya magana a neman mai rangwame ne a sassauta kenan wataƙila in an mai a nan ya yarda to kenan a lahira ya huta to in ma yayin a kyale shi kada a mai komi amma daina saɓanin a rubuta shi duk wanda zai taɓa manzon Allah ga wuri ga fili ga mai doki a yi a gwada mutum ya ga abin da zai faru ko yana raye ko bayan mutum ya mutu ku duna fa Umar Ɗan Khattab daga cikin abin da aka shi na manatsin nashi aka ce shi kana waqafan inda kitabillah Umar Ɗan Khattab radiyallahu anhu duk girman al'amari komai girman al'amarin nan idan dai aka ce mai Allah ya ce manzon Allah ya ce ko yana so ko baya so abun nan to zai ce a yi daidai yadda aka samu a nan wurin an ce wata rana wani dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ziyara yace Abdullahi bin Abbas ya raka shi wurin wurin Umar ya ce umar shi ba sai an raka shi wurin ba sai an ma iso ba ya ce to in kuma ba sai an ma iso ba za ka je da kanka sai kuma gashi an raka ni an ce ni dan uwan manzon Allah ne ya ka gani ina cikin dangi ya ce gaskiya za ka ya ce a raka shi ashe so ke je zazzage shi ya je ta zagin shi tun yana kan kujera har ya fushi ya taso aka ce to in ya taso ba mai iya tare shi sai dai ka ce mai annabi ya ce ko Allah ya ce in ka ce haka shi kenan da ya taso ya nufi mutumin nan aka ce in ya doke mutum sai ya karya mutum tuntuni ba yadda in ya doke ka sai ya balla in ya mari sai jini ya fito kuma in yana cikin masallaci lokacin ba microphone ba wani abu in yayi magana a cikin masallacin manzo Allah ya hau kan minbari yayi magana duk wanda ke cikin masallacin sai ya ji abin da ya faɗi to saboda haka da ya taso aka gaba abin da za a tare shi shi kuma da yake makaranci ne yace yace khuzul afwa wa amir bil urfi وعارض عن الجاهلين والله إن هذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين يتي خذ العفو كريكي عفو وأمر بالعرف كي أمرني دا أبن دا كسني أشريا وعارض عن الجاهلين ككود كي دا جاهلين والله إن هذا لمن الجاهلين شي وان دي ما وانا مغانا جاهلين يتي والله أمر بيت لجر كفاية قبا بسيدي داو أنا أعمل لتافين الله wata ran yana huduba kan mimbari yana cewa kai mata kun sa sadaki yayi yawa daga yau duk wanda ta sa sadaki ya wuce kaza ko aka sa sadakin ta ya wuce kaza za mu cire daidai sadakin mu kwace sauran musa sa a baitul mali wata mata na zaune a bangon masallaci ta ce ya amiral mu'minin za ka anshe mana abin da Allah ya bamu an ce wa in ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ya amiral mu'minin Eh? ataqulunahu buhtanan wa isman azima ya amiral mu'minin yace matan nan tayi gaskiya ni kuma nayi kuskure yana kan minbari sai tayi kuskure ni kuma ta tayi daidai so da haka ban ce ba iyaka amma da kun dan saukaka amma ba dole ba dole na janye wannan magana mace ce tayi magana kuma da kunan muka karanta yana tafiya a hanya wata rana wata mata ta tarbai a lokacin da in ana tafiya da shi ba a san zai juya ba aka ce wata rana ana tafiya tare da wasu da abin nan a bayan shi ba a san zai waiwaya ba da ya waiwaya kawai sai suka fadi saboda kwarjini da Allah ya bashi da ya waiwaya kawai ba sani ba suka fadi sai juya kawai ta kuka ta ce ya Allah ka ba mu wannan wannan ana karrama ya Allah ka sa yadda ake karrama mu a lahira mun fi haka a wurinka kada a zo a nan mutane na karrama mu suna ganin mu suna jin nauyin mu mu je lahira ka sa fuskokin nan kuma a wuta to wannan matan ta gamu da shi a irin wannan ana biye da shi ana tafiya ta ce kafiya umar ya tsaya ya amiral mu'minin ta ce na san ka a cikin makka a lokacin ana ce ma umar umair ma ake ce ma na san ka ana ce ma umair kana dan yaro karami amma tun wannan lokacin ba a taɓa yin a cikin tarihi aka ce wani yaro ya buge ka ba ana ce ma umair dan yaro in kuka fara dambe cikin yara sai ka bubuje kowa tun a lokacin haka daga ana ce ma Umar ba wanda ya taba cin kwalar ka ka ya sha in ka buge mutum sai ka karya to na san ka kana Umar na san ka kana Umar yanzu kuma ga ka Amirul Mu'minin ittaqillah ka ji tsoron Allah game da bayin Allah na san halinka ya tsaya ta kuka da ya yi kuka ya kuka waɗanda suke tare da suka ce suka ce gaskiya kin matsa ma amirul mu'minin amirul mu'minin ne ce ki sashi kuka ki wannan irin magana kace ku kyale ta wannan matai da kuke gani ita ce wadda a lokacin manzon Allah cikin mujadala ta kawo ƙaran mijinta Allah da kanshi ya saurare ta a sama قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إتتي wanda Allah ya saurara daga saman bakwai ni wane ne ta tare ni ba zan tsaya ba in saurare ta wane mutum ya ce ai wannan matan da za ta tsare ni daga yanzu har gobe zan tsaya in saurare ta tunda Allah ya saurare ta sai dai mu rika neman izininta ta ta mu dama mu yi wasu Allah mu dawo mu ci gaba da sauraren ta menene ake girmamawa nusus bunda Allah baraka wata ta'ala ya ce to haka ba a wasa da wannan yana raye yana khalifa aka tafi sham aka tara ana annoba aka samu sabani na ciki suka ce na wasu aka kasu kashi biyu suka ce kada mu shiga garin nan tunda mun tara ana aka outbreak na annoba kada mu shiga wasu ka ce a firaru min kadirillah za mu gudu ne daga kaddara saboda haka mu shiga wasu da suka ce kada mu shiga suka ce ai kuma an ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka ya zamu shiga kuma muna ganin azaba muna ganin abu sai aka samu sabani yace ina masana a nemo dattijai daga sahabbai me za ku ce game da wannan ko akwai wani mai hukunci suka yi hukunci iri daya wasu suka ce a shiga wasu suka ce kada shiga yace to a nemo matasa mahaddata hayoyi da hadisai su ne kadai mafita yau su ma suka rabu kashi biyu waɗannan suka ce a shiga waɗannan suka ce kada shiga sai ce to yanzu abin da za mu yi mai tawakuf mu tsaya a inda muke kada mai gaba kada mai baya har sai mun samu mafita daga manzon Allah ko manzon Allah bai raye Allah ya taimaka Abdurrahman bin Auf shi bai bai biyo ba bai zo da wuri ba yana baya an yi gaba ne sai ya zo ya tadda su akan hanya ya zo ya tarar da su jungun jungun an yi tsaye ba an rasa yadda ai menene matsala aka ce ga abin da ya tsaye da mu ga abin da dattijai suka ce ga abin da matasa suka ce shi ne muke jira Allah ya ba mu mafita ya ce Allah ya ba ku mafita saboda na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo gari aka tara akwai annoba ta balle na cikin garin kada su fito na wajen garin kada su shiga saboda haka mu koma aka ce alhamdulillah Allah ya ba mu mafita ya ce a koma kun gane to me aka yi amfani da shi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah da yana raye da baya raye a haƙƙinsa a wurin musulmi duk ɗaya ne ka girmama shi a yadda aka ce a girmama shi nan a shari'a kakka yi kuma abin da ba sa ka ba kaga darajar shi kada ka ce dan baya nan ka wulakanta wani abu wanda ya tabbatar ko ya tabbata daga wurin shi ka girmama shi yadda za a nan shi yasa sai na abubakar ya tabbatar mana da wannan sunan. lokacin da aka zo aka ce mashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ya shiga daki ya bude shi ya ce tibta hayyan wa mayyitan ce kai kana raye ta tangaram lafiya lau ka mutu ma lafiya lau komai ba ba ka da matsala ya rasulullah na ka mu gane waɗannan abubuwan yasa littattafai na nan dama ce kawai babu wani lokaci wasu abubuwan sun yi yawa amma akwai littafin da wannan in kuna so sai ku samu ku karanta da kanku Sheikh Fauzan al-Fauzan ya yi littafi ya ce hukukun rasul sallallahu a hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ijlal wal ikhtilal haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen girmamawa da kuma kiyayen yin sako-sako da su wani wurin akwai kuma wani ma hukukun rasul sallallahu alaihi wasallam shi wannan yana da yawa mujalladi biyu ne kuma sai an dan su ko ina Yusuf shi da Yusuf ne <laughs> wanda sai ka ba sha baya in kasa sai aljihunka ya sha alan sani mhm. amma wancan shi karamin ba shi da ba abun nan sai daɗin karatu dole ne abun nan sai ka rika yi sai ka yi wani da kanka wani a wani kai da kanka wani a wani kai da kanka duk dan samun hanyar da zamu mu tsira amma rike irin waɗannan abubuwan mutum ya masu rikonsa kai na tashi ba kama damu ba ko kai baka damu ba to an damu da kai in kai baka san ciwon kanka ka damu ba ita shari'a ta damu da kai dole ne ka bi abubuwan da ya kamata ka dage ka iya kokarin ka sauran kuma da ka kasa sai ka nemi afuwa dama an riga an bada sura afuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna shikenan kai iyayenka ka nemi wannan rangwame sai sa aka ce mafificiyan ma addu'a da zaka nema ka rika yi wadda ta fi Allah ya fi so a kan kowace shi ne kullum ka rika neman shi afwa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dunya wal akhirah fa innaka in a'taytahuma faqad aflahta wannan shine nan din su saboda haka an rabauta ko ina masu takarda ba za ku ba waɗannan ba ne an ba su duka waɗannan yanzu su zo eh, ta ba shi banda yan oh ashe sun ja kaya manyan kaya ke na waɗannan ba kuɗi ba <laughs> zan ku zawo kuɗi ku ce kun ja kaya wannan sun fi kuɗi mhm. kawai ka dage illa iyaka bayanin su ko ku tuna manto saboda a ƙara a bayani ga wanda ba su san menene asalin dalilin ba da takardar ba amma sai an tashi wannan sai an gama bari yanzu mu tafi mu je mu je yadda aka jima wannan wannan wannan fajiri mu ji yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaje-gaje da shi kuma yadda annabi ya faɗin nan haka ya faru wannan yana daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bari ya faɗi wata magana akan ka kamar yadda na faɗi an gama akwai wanda wata rana bawa ne sai ya rika yin shiga mai muni gaje-gaje bai sa kaya masu kyau ya fito gaje-gaje kamar alaman san wani ko dan wanka ne ya ga dama ka zai rika yi in kana da kuɗi duk yanda za ka yi mai ka ba shi sabuwar riga sai je aje ta yasa kai ka ba shi kuɗi ya yaƙi bai so dai mutane su gane cewa shi yana yana da za wani haka yake to wannan shi sai ga kaya ga komi an mai amma sai je ya sa kaya gaja gaja ya fito kaga ba za a ce mai kula da shi ba mai gidan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bawan wata rana ya fito ba aski ba komi kata kata ce wai wannan bawan nawa ne ne to su sun san maganar da annabi zai ya za a ka riƙe bawa haka suka ce ya rasulallah wannan bawan da ka gani shine mara mutunci amma mai shi bawan gidan wane ne kuma yana kyautata mai kuma da aka ce bawan gidan wane ne annabi ya san wane ya ce to kai shine kake yin wannan shigan kuma sai ya ruga da gudu ya koma gida ya je cire kayan nan ya yi wanka ya sa kaya masu kyau ya taho aka ganshi ya zo to ka ganshi ko aka ganshi shi ya ce auda kai kana da wannan katalakallah sai ya ce kulfil islam ya rasulallah afuwan ya rasulallah kulfil islam ya ce aiko Allah ya kashe ka kana da wannan kayan da kake ya ce ya manzon Allah a kaidi a ce a musulunci a ce a musulunci manzon Allah ya ce to fil islam ya ƙara sami haka na aka ce da annabi ya tsaya a nan da sai an kashe shi cikin kafirci amma da ya ce mai fil islam sai ana nan ana nan sai gashi an zo da shi ya yi shahada shi wannan ma to ya ka gani da an bari yanan da shiga uku to wannan shi ko yanzu ku ji duk mun yi wannan mukaddiman ne don ku gane nan wurin ku gane kafirci kafirci ne kafirci mummunan ciwo ne shi wannan kafirin sun san manzon Allah in yi masu magana maganan nan ba za ta kwashe masu da kyau ba amma saboda kafirci ba su nemi afuwa ba kashi nan Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika rawa tabarani an katada imam tabarani ya ruwaito daga katada qala tazawwaja umma kulthum binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam utubatu bin abila utaiba Utaiba akwai Utuba ciki akwai Utaiba wannan Utaiba sunan shi shine ɗaya daga cikin ƴaƴan Abu Lahab ne shine wanda ya auri Ummu Kulthum falam yabni biha bai tare ma da ita ba bata riga ta tare ba hatta ba asar nabi bu isan nabi sallallahu alaihi wasallam ba a tare ba aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma nazala qawluhu yayin da wannan aya ta sauka aka ce tabbat da abi lahabin wa tab sai suka ga kamar an yi masa zagi an zagi babansa ko an yi ma babansa zambo a wurinsu da suke gani qala abu lahab libnayhi utuba wa utayba sai abu lahab ya ce ma ƴaƴansa guda biyu utuba da ba wanda suke auren wannan na auren ummu kulthum wancan na auren ruqayya sai yace ku sako ƴaƴan shi ne mana wannan magana yace ra'asi min ra'asai kuma haramun illan tutalliq ibnatay ay muhammadin yace da kaina wato kaman kace ba ido ido na ba ni ƙara kakka yarda ka ƙara haɗa fuska da ni kamar yadda muke cewa ba fuskata da fuska ka kasu kara haduwa in ba ku yi kaza ba to su da ra'asi suke cewa ba da ido ba ba ido na kada ya kara haduwa da idon ka, sai ya ce kai na da kanka ba za su kara haduwa a wani wuri ba wuri ɗaya matuƙar ba ku sako ƴaƴan manzon Allah ba haka ya ce su sako su alaman in ba shi kamar dai ya ce ba ni ba ku in ba ku sako su ba shine ma'anan mu a wurin mu ba ni ba ku in ba ku yi kaza ba wa qalat ummuhuma maman su ita ma kuma wanda ake ce mata bintu harbin ibnu wantan ibni wannan umayya harb bin umayya yashi ce wa hiya da ake ce mata hammalatul hatab ba wasu bace dama ba ita ce wasu ba ita ko ta ce qalliqahuma ya bunayya ku sace su kawai fa innahuma sabata sun riga sun bar addinin gaskiya sun balle su ma sun bi babansu sun karkace ala haddi qauliha fa tallaqahuma walamma tallaqa utayba aka ce sai aka sake su yayin da shi utayba ya saki umma kulthum jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wajen manzon akwai nahar kafin nan ko o mai nahar din tukun shi wannan utayba din gashi can kasa qala al-qasimi qala ash-shihab Ahlul Asari, أهل الأثر أن أولاده لعنه الله ثلاثة وتشي abinda malaman tarihi suka tabbatar kamar yadda ibnu shihab yake cewa yace abinda suka ya inganta a hadisi ko a tarihi ce ƴaƴan Abu Lahab uku ne ma la'anahullah yace akwai talafatun akwai mut'ib akwai utuba wa huma aslama su waɗannan Allah ya taimake su musulunta a amu a fatih su sun sha waɗannan biyun wane ne mut'ib da utuba su sun musulunta utaiba shine sarir musaggar ne utaiba wa huwa alladhi da'a alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka yi addu'an nan ta sama lamma haja wannan lamma jahara bi idaihi wa udwani lokacin da ya fito fili ya nuna cutar da manzon Allah da ketare da gaba wa adawatihi wa raddabna tafi naftahu ya zannan ya maido da diyarsa sannan wa tsallaqaha kuma ya sake ta ba ya koro ta ya sake ta abin nan ba ko to saboda haka shi haka yayi to saboda wannan haka shi shine utaiba wannan utaiba shi ya aure ummu kulthum ya ila annabi sallallahu alaihi wasallam hina faraqaha hmm? qultu wa hadha yaruddu ala man dhahaba wannan wannan yana yin raddi akan wanda ya tafi ila annal ladhi da'a alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam huwa utba wannan yana nuna cewa wanda annabi suka ce wasu kasan sun a wajen tarihi kun san wajen tarihi nan da na sai a kuskure wajen suna ko wani abu wasu na cewa utuba ne aka yi ma'adda alhali kuma otaiba ne shi kuma ciki akwai utuba kun ji mun ce akwai mut'if akwai utuba akwai utaiba to wannan utaiba shine mijin ummu kulthum shine wanda annabi ya ma'adda ba utuba ba utuba da shi da mut'if sun musulunta a ami fatahi makka ya fito ko to saboda haka wannan shine to kun wannan in ba irin wannan ka karanta ba wani sai su koma a gardama da shi a cikin wani wuri ta wajen abun nan din to kuma akwai shi a rubuce a haka din amma kuskure a kai zamiya ce to wani abu wani ya zo da shi akan cewa utuba ne to wani kuma zai zo da shi akan otaiba to na utaiban shine gaskiya dan utuba da mut'if sun musulunta a amu fatuhu makka shi ba shine wanda bai musulunta ba shine mijin ummu kulsum shine yazo yi manzon Allah rashin mutunci za ku gani nan gaba saboda haka shine nan aka ce su waɗannan amma shi wannan utuba fa inna utuba wa akuhu mut'ib kun gani shi utuba da dan uwansa mut'ib aslama mu fath makka su sun musulunta da lokaci wa shahida ma annabi sallallahu alaihi wasallam hunain wa ta'if kuma sun yi yaki ma haka gani manyan bayin Allah ne sun musulunta kuma sun yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin hunain da kuma ta'if unzur in kana so dan kakkaje ka faɗi wani wuri wani ya ce ma ina ka zo ka samu dan barno sai ka ce mai je ka ga littafi kawai ka karanta kana dai da wannan littafin ko yana ba ka da wannan littafin ai sai dai mu kore ka gida to unzur kashful li'am kashfal li'am akwai wani littafi da ake ce ma kashful li'am amma fi kutubit tafsir min al-awham akwai inda wasu abubuwa suna cikin an sa su cikin littattafan tafsiri amma kuskure ne shi wannan littafin sai ya bi ya tattato waɗannan kurakuran da aka yi ya rubuta littafi a kan shi wanda ya littafin shi ne wani doktor abu umar wato ko abu am annadi ibn mahmud al-azhari ne shi malamin azhar ne a shafi na 52 zuwa 53 walidhalika sawwabna al-isma saboda haka ne muka gyara sunan maimakon mu ce utayba ne muke cewa ai maimakon mu ce utuba ne muke cewa utayba ne fi riwayati ibn asakir walillahi alhamdu wal minna wannan maganan babba ce ita ma saboda kada ka je ka rika dora ma wanda shi musulmi ne kana cewa kuma shi manzon Allah ya la'anta kaga ba daidai bane saboda sahabi ne sahabin manzon Allah ne shi wannan wannan da mut'if da utuba su sahabbai ne so ka juya abun ka ce su aka yi ma addu'a bayan kuma utai aka yi ma kaga abu ya ya bata ku lura da abu yana da muhimmanci ne sai sa aka maganar shi kuskuren sunan a nan wurin banna ce saboda sahabi kake cewa an tsine mawa ba ka sani ba kaga kuma kuskure ne su kuma sahabban manzon Allah udulun ne wurin shi duk ya amince masu ya fito ko to shine nan to mu koma cikin asali saboda haka shi da aka yi wannan aka ce shine mijinta qala sai ko yazo ce ma hina faraqaha aka ce ummuku ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam hina faraqaha lokacin da ya rabu da ita sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala wannan magana ba ta da dadi yace kafartu bi dinika yace ya kafirta da addinin annabi ba zai yi ba ko kuma yace faraktu ibnataka na rabu da iyakka wala taji'ini o ai wala aji'uka ba za ta zo wuri na ba ni ma ba zan zo wurinka ba thumma saqa alaihi sannan ya tashi ya diramma manzon Allah ya tukume shi fa shaqqa qamisan nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaga wa manzon Allah riga ku diba yanzu ko a wannan zamanin a ce wanda ka wuri da ya shika tashi ka tafi mai shi aka yaga mai riga akwai rashin mutuntun da ya wuce wannan balle kuma annabi ma sallallahu alaihi wasallam komi kuka da biyan nan sai ita ta yi ma ba daidai ba har ka sako ta to kuma sai ka zo ka ci kuma babanta ko shi ya ce ya yi mata ai ka kai in ma shi an ma rashin mutunci kai ka gane ya dai taɓa yi matun da ya ɗauki da shi ya baka ba za ka ci kume shi ba kuma rabu da ita shi kenan in ka gamu da shi ba ku gaisa ka girmama shi ka auri biye shi amma ka haƙe shi haka ya ga mai riga to in wani ya ce ka yi mutunci wani ko ya ce ma ka yi rashin mutunci mai mutunci ma ba zai ce ka yi mutunci ba ni yayi zafi da za ka yi haka nan biye shi ce ka saki ba shi ke don ma amma ku kalli wannan fa tashi tar da manzon Allah har gida bayan ya koro tar da shi a cikin gida kuma manzon Allah ba yi magana ya yi ba me yasa ka sako ta shi ya fara ya ce ba zan yi addinin ka ba ga ɗiyar nan na sako ma kar ta zo wuri na nima ba ruwa na da kai sanne ya tashi cikume shi har ya ga mai riga to wa huwa kharijun nahwa sham saboda haka sai ya taso ran nan yana tafiya a zai tafi sham da lokacin kan hanya yake matafiyi ne shi ya fito zai tafi hanya yana kan hanya kama a ce mutum zai tafiya ne sai ya biya ya rashin mutunci daga nan ya wuce a kan hanyar shi zuwa sham shine ya biya ya manzon Allah wannan magana sau da aka shi zai ma yi tafiya shi zai ma bar gari sau da aka bari ya rashin mutunci na ƙarshe na ban kwana kenan mutuncin kuma na ban kwanan ne da gaske فقال النبي sallallahu alaihi عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ama yace amma inni tunda kai min haka ni ba zan ma komi ba sallallahu alaihi wasallam yace amma inni as'alullaha an yusallita alayka kalbahu ina roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya turo ma wani daga karnukan shi man maganinka ni ba zan ma komai ba amma ina roƙon Allah ya turo wani daga cikin karnukansa yi man ramuwa kanka kalma ɗaya wa fi riwayatin ukhra a wata riwayan aka ce wa fi riwayatin libni asakir an habbar ay ibn al-aswad anna utayba shi wannan utayban qala wallahi la an taliqanna ila muhammad haka yace yace wallahi zai zo wajen annabi wala uzi wala uzihi wala uziyannahu fi rabbih subhanahu yace sai na je na gaya mai maganganun da ba zai ji daɗi ba game da ubangijin nashi da yake faɗi zan je in faɗi mai in mai jafa'i in mai mugayen maganganu na rashin mutunci fantalaka hatta ata sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya taho ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya muhammad haka yace masa ko kunya babu yace huwa ay yakfuru billazi aitadna ko dana wa tadalla yace masa shi ya kasulce ma wannan da kake cewa wai wai dana ay billazi dana wa tadalla wannan da kace ya kusa ya ƙara zuwa kusa har ya baka abu ni ban yadda babban yadda ƙarya ne fa kana qaba qausaini aw adna yazo daidai kusa kusan nan da kake cewa kana bada labari yace shi bai yadda ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم da ya gama sai annabi ya ce Allahumma ba'ath ilayhi kalban min kilabika Allah ka turo mai wani kare daga ka yayi maganin shi wa fi riwayatin ukhra anna utayba hada a wata riwayar da yazo dan a hada riwayoyin bai tsaya a magana kadai ba tafala fi wajhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kako majina ya gwalba mata ya tafka ma manzon Allah fuska sai da ya kaki ya tofa masa a fuska tukun saboda shi ne ƙarshen wulaƙanci kuma yanzu yana nan a duniya duk wanda ake rena a wani wuri aka yau kaki aka damɓara mai a fuska daga nan ba saura abin da zai rage hmm? in mutum zai mugunta sai ya kaki ko ya tofa ma a fuska ko in wani abu da kake so ya tofa ya tofa a ciki wani aboki na wata rana yana bani labari wallahi abun nan ina tuna shi malam sai na gane kai Allah shine Allah wallahi Allah shine Allah ya ce yana yaro aka bar shi sai maman shi ba ta gidan sai matar baban shi ya ce ta rika wahalar da shi sai ta hana shi abinci ba ta ba shi abinci isasshe ba ta ba shi abin da zai koshi to baban sai ya gane haka idan ya zo ya ci abinci ko ya sha hura ko ya wani abu in zai ya sha ya sha ya sha kai wani wuri sai ya ba shi ya ce karasa sai ya ba shi saboda kasan tun da ya san ko kuma in ya tadda shi a wani wuri can waje sai dan dauko wani kuɗi ya dan bashi dai inda wata bukata kaga zai yi ba sai ya zo yayi magana ba ran nan ko baban nan sai da ya bashi kura malam a cikin ƙwariya kura ga ya fara jin daɗin kura shi ko yana kwalfa kura malam matan nan ta shigo ta ce ya akai ya ce shi ya bani ta ce shi ya baka ina ta kama ƙwariyar nan za ta ƙwace shi kuma ya fara jin daɗin kura, kuma ya ɗan fara ƙarfi yana ja tana ja da ta ji kawai ya rike ƙwariyar nan da kai sai ta yau kaki kwafda shi sha cikin furan nan saboda kada ya sha saboda mugun kai tun an daɗe ana ƙasa ruwa na shanyewa ta kako kakin nan ta gwalba sha cikin furan nan da ya ga haka kawai sai sakan mata ta kyale mata to da ana nan ana nan a hakan ta kuma gano ta ce ta ma gano yana ai ta gano tana jin yana kashe kuɗi saboda haka baban yana ba shi kuɗi ta dawo ta ce baban masifa wato kai ba shi kuɗi kake ka bata shi ko wato ni da abin da ake yi shi kuma baban bai sani ba shi ma ya ware shi ya ce mai faɗa ce ya aka me yasa ni da kai nake baka kuɗi kai ka zo ka gaya mata ya ce za a yi gaya mata ban gaya mata ya ce aka ta sani kaga ko ta ina kaga daga nan sai daina ana baka kuɗi kana faɗi ka je ka faɗi mata me yasa zaka faɗi kai kadai ne ba abun nan bane shi kuma yana ganin tunda shine bai da uwa cikin gidan kaga mara uwa hmm, a bakin murhu ya ci tuwon shiga ya wata rana su kansu da hausa suke magana suke cewa mai uwa a bakin murhu bai cin tuwon shiga ya wanda yake da da uwa bakin murhu ba. shi sa salur usaimin yake cewa idan kana da 'ya'ya uwarsu ba ta nan to su za ka kalla yanzu ba kai za ka kalli kanka ba kada ka kwalla fare cewa wannan 'ya'yanka ne dole sai ka kwato su a'a kallo za ka na zai fi masu idan kaga ga can wurin zai fi masu maslaha ka bar su can yafi kai ta kokari kana yin abin da zaka iya yi in ka ga na wurin ka ne fi maslaha ba matsala to sai ka dawo da su wurin ka amma saluhul usaimin sai ya ce zai wahala ɗakuwa a ɗauko shi a kawo gidan da uwar shi ta taɓa zama ba ta nan ko mutuwa ta ko rabuwa aka yi ta a ce fi jin daɗin gidan na a kan can inda yake dan wannan sai ta mai da kishin uwan nan a kan shi haka ya faɗi a littafinsa kaji malamin wani takaba umarni ko an kwatanta tana cewa menene ai ɗana kowa ne ɗana kowa ne wata munafuka ce a gabanka ne za ta rika cewa ɗanta ne yanzu in baka nan a haula wala quwwata gasa shi za ta yi amma fa ba dukkan su bane akwai na kirki akwai wanda wani lokaci wani ma sai ya ce shi bai bambancewa ma tsakanin mamansa da abin nan ba to wallahi yan kaɗan ne amma kuma za a gansu da albarka kuma sukan yi albarka kuma a rayuwarsu amma dai a wannan zamanin da wata ta sagale wani a fanka saboda ba ɗanta ba ne wata ta ɗau wani ta jefa rijiya uwar na gidan ma yaro ya tafi fa yana tafiya uwar ta shiga wanka Bata san ta fito ba a ce ta fito daga bayi ta ga kawai ta yi wuf da ɗanta sai rijiya ta jefa shi rijiya tana gani kafin ta ƙara so ta jefa shi rijiya a masallacin juma'a fa limami ya faɗi ya ce kai mata ran nan hudu ba akan ta yi ya ce an zo mai gidan shi a ce ga wata mata su biyu a cikin gida wannan da ɗanɗanta yana gungurawa malam wannan ta ɗaukai kawai kafin ka ce kwabo ta jefa shi rijiya shi kenan kuma ko wancan satin sai da naga an nuno jariri a facebook ne ko a whatsapp ne na dai manta an ɓurma mai ciki da wuka ɗan jariri ɗan ƙarami wai saboda uwai ce ita amarya ce ta zo ta haifi namiji ita mata ne nata so wannan yanzu namiji ne a haihu namiji bari ta kashe ta ɓurma mai wuka ga wukan nan liƙe a cikin ba a ɓamɓare ba ma an ji an sa mai drip a kai an sa abun nan ga wukan nan cake a cikin ɗan jariri ɗan kuɗin mutsul menene dalili wai ita ya aka yi ba a bata namiji ba aka ba wannan daga zuwa sai ka ce a kasuwa ne baban ya je da gana mazgo ya so kaje iska to a gana mazgo ya je kasuwa ya so ya ta so mata sai yau kuma ya je so namiji ya kawo duyu a gidan ka ta ma mai ciki da wuka ga wuka na a jiki wai tuhumanta malam sani me yasa za a ba wannan namiji daga zuwanta ita ko ta dade tana nan da ta dade da zuwa ba sai mata da wa take faɗa yanzu to to shine ta kurma mai buka shi kada ya rayu tunda namiji ne to wannan ne saboda haka ya ka gani to in kai maku ko in ba kuma in kyale kutan an riga yin zago so nake in gaya maku karshen labarin wannan da aka tofa mahuran nan aka tofa mai miyau a wurin nan hmm. Allah ya zo daga shi to ƴaƴanta shi ke rike da su har ya kakkai su makama to ya kaga ba to shi yasa ya kawo magana saboda haka in kaga yaro karami wallahi baka sabun da zai zama ba Allah ne kadai sabun da zai zama kuma da matan na gane haka sun yi mugunta kina iya kima wani yaron mugunta ya zo yi maki amfani fiye da dan da kika haihu an yi kuma da yawa ba an yi da yawa fama a yi wannan karatun kana gama yin suka kai get nan sun yadda shi wallahi suka kai get sun yasu kawai da abun nan ne kawai yasu na yauwa suke na taɓa ba su labari nan akwai wani maman shi aka fara aurowa da aka aiwo maman shi ta dade a ita wata ta fara ita matar ta fara aka fara aurowa sai ta dade ba ta haihu ba ta dade ta dade ta dade suka yi shekaru sai ta ce ma mijinta ni ko ba dan kakkai man wani tunani ba da na baka shawara yace shawara me zaki bada tace ba dan kakkace ba na son ka ba da na ce maka ka auro wata matan amma kada ka ce ko saboda kiyayya ne ba na son ka ne ina neman wani abu shi sa ni tunda kaga mun yi shekaru mun yi shekaru mun yi shekaru Allah bai ba mu haihuwa ba da zaka auro wata wataƙila Allah sai ba mu haihu kaga sai mun samu ƴan yara da zamu rika gani ma muna jin daɗi a ce cikin gida ba wani mai dan kurkurkur yana dan ruga wannan ba ma jin daɗi Kala da shekaru ya ce zai yi tunani ta ce wallahi har ga Allah da gaske take ya ce dai zai yi tunani ya gade tana ta maimaita magana ne ya ce kai gaskiya da gaske take sai ya auro wata ta yi murna da aka yi auren nan tashin farko sai ta haiho namiji ita wadda aka kawo ba a daɗe ba ta ƙara haiho wani maza guda biyu bayan nan ita kuma sai Allah ya ba ta haihuwa sai ta haiho mata ita kuma wannan maza wannan mata a takaice in takaice maku magana waɗannan biyun da aka haihu ita din ta haifi maza ta haifi mata ta haifi mata daga nan ta koma kuma Allah ya sa ta haihuwa ta ka koma kowa na nashi kowa na ta haihuwa wannan na haihuwa wannan na haihuwa ƴaƴa suka taru waɗannan mazan guda biyu na farkon nan kusan duk su suke rike da gidan duk waɗannan ya kannan su matan nan su suka yi masu aure suka yi masu kayan ɗaki suka yi masu aure ba ruwan iyayen da an tashi aure aka gaya masu su za su yi kayan ɗaki daga nan su kai kawai su kuma iyayen su biyu sai suka hada su duk lokacin ramadan in yayi sai su biya masu tafi umra da baban da su da baban da su su je ta suka tafi tun farko ramadan sai an gama ramadan su dawo aka kai su maka na tok tok ya ka gani na ta ba wanda ya karfin waɗannan biyun na farko har yanzu manyan nan biyun su manyan nan su ne Allah ya ba fiye da sauran duk wanda ya dan balla sa ya samu su ke yin wani abu na kasuwanci su dauko ɗaya su ɗora wurin cikin duk waɗannan ya kuka yanzu baban ma ya mutu suna nan kuma suna ta yi ko ina jin bai kai wata ɗaya ba kan wasu karama ta wannan abin aka ce za a auren da su suka yi komi suka je suka yi ba manya ma mutu to yanzu to da an yi tsiyafa to amma a fa gaya masu wannan maganan duk in an gaya masu sau ɗari in gaya ma ba ta da sun kai get dama kamar yadda suke aje fensir wani wata ran da na ce in mutum ya ɗauka mana fensir ya tafi da shi gida bai dawo da shi ba wuta balbal wasu da suka je suka je can lokacin ta suka je jikin mota ta suka sa galabar fensu kina da ga fensu ɗin kanan kawai suka tafiya su to wasu ba maganan ma na suke hajiya wani da ya kai get kawai da suka kai get su jefar da maganar zai tafiya su wani wasu labar fidire ya ce fensu kai sai wani su aje shi anan kan mota kawai su tafiya su tare ya ta aje fensu tawa to ba da ka Allah kiyaye to ka ba abin da bari a rika kallon waɗannan maslaha wani abin ya riga ya faru kawai zai ka hakuri da shi ka kalli maslaha mai zai fi zama mai kyau in ba haka nan ba kawai za a ta cutar da mutum ina ne eh, mu tafi yau zo da haka wannan ya yi manzon Allah wannan abin nan ko jafa'i akwai na harcen wani fara a wannan ah, subhanallah wa kana abu talib hadiran lokacin da wannan yaron ya zo to kun san manya shi yasa malam dattijai ba ƙananan matsayi suke da su ba dattijai a cikin al'umma in aka ce an waye gari dattijai sun ƙare to an shiga uku kun ga abu talib lokacin da wannan yaron ya zo yi manzon Allah wannan rashin mutuncin yana nan ya zo yi mai wannan sai abu talib sai ya ce fawa Jamalaha sai ya sa ya safanta tsakanin wannan maganan ya ce ma annabi wa kana ai ka ma aghnaka ya na afi an hari da'awa ya ce mi ya kai ka mi wannan addu'an da kai mai zai kara ma da ka kyale shi ma ina nuna cewa da ka bar shi ba abun nan ba ne. a matsayin shi na dattijo ne ya sasanci ya ce da ka kyale shi ma ba sai kai mai wannan ba faraja utai ba ila abihi fa akbarahu sai ko shi ya koma ya ba baban shi labari shi yaron ya je ga baban shi qala al imam al qurtubi can nahar na tafi yace wa baqiyatuha infialu abu abu lahab sauran kistan shi ne da aka je ba zai je gaya baban shi ba to yanzu za ji me baban ya ce. da ya koma ya gaya baban shi ce mashi ce ya ya ma makulta lahu ka kace masa lokacin da ka je can fa zakara ma hula, lahu sai ambaci abin da ya gaya masa Ya ce ai ga abin da ya je ya tofa masa miyo a fuska amma fa shi ga abin da ya ce mashi yi mai wata addu'a fa ma kala ya gaya masa kala fa ma kala laka shi mi ya ce maka qala qala masallit a alaihi kalban min kilabika kaji abin da ya yanko mai kaga su kuma rike abu suke yi yace ga abin da yace bai koma yana cewa mai ma yace mai ma yace suna da kwakwalwa amma wani kwakwalwa shi ba amfani sau da haka ya rike mai manzon Allah ya ce masa da aka tambaye shi ya yace sai yace ga addu'ar da ya faɗi ga duk da shi ba addu'a yake taimata mata ba cewa yake kawai ga abin da ya gaya mai kala ya bunayya wallahi ma amanu alayka du'a ya ce kai kai kai to wallahi ban yadda da wannan addan da yema ba ba aminci wannan addan za ta same ka tunda dai har yema wannan magana to ba ba ba aminci wannan addan yayi ma abinda da sai ya same ka ina tsoro abinda da zai same ka to kaga yanzu ba ya san haka ba ashe sun san wane ne manzon Allah shine abinda da nake so ku lura to in ba dan kafirci ba sai ce mu je mu bada hakuri ba mu tuba to amma sai ya ce ni gaskiya kai to ban amince mu wannan addan da ya ma ba na tunanin wani abu ba zai same ka ba wannan yana nan cikin tafsiru ibnu kafir da suratul najm in ka koma can ka ji maganar cikin suratul najm da aka karanta in kana da ibnu kafir din kuma shi ne rikicin Allah sani a dan Borno akwai ibnu kafir Yau saddar da kanka babu kenan ansa ita ce babu na biyu kuma ita ce dariya saboda ba a san me yasa ba a gane rashin babu wani abu bane eh eh ba larabci nduwa ko ba larabci akwai na turanci kawo kudin ka gobe a kawo ma na turanci kuma Allah ya sa ma subulu na nan yana ji kagin sai ya dago kai subulu eh na akwai ibnu kasir na turanci ko babu yawwa kaji ko zai kai dubu nawa sai an sa dan na ya saya sai da ragon shi ya saya yau ka san subulun ba dai kake da kai ya faɗi tsoro za ka ba subulu dinnan ba wanda zai ba shi tsoro subulu ne za ka ba tsoro eh eh subulu da ke zuwa gidan batattu ba balle gidan ba sarai kai ne za ka ba subulu tsoro gidan batattu ba yau da ya kwaso littafi <laughs> za ka saya zai an mai kuɗi an ji saboda muka ƙara ji baka saya ba eh, a bari a ruwa siri a ah, ka sai da ragon ka ka sai littafin ko baka da rago akwai an sa ita ce akwai sauran kwana bakwai ya zo ragon yana kan hanya kenan a ji zai wani shekaru ya zo ragon eh banji ba in ba ragon wadda ni za su zaga in ka zo ba ragon ka zo da littafi <laughs> ɗanmar na ya ce wai ya je da littafi ba rago ba da za su ce eh kaki kawo rago ka kawo littafi wai hannu ba za su wari ba haddani za su zaga da za shi sai to gaskiya ka sai littafi ka sai rago ba ɗanmar zo kada mu je mu sha zagi <laughs> ya ji malamin naku <laughs> eh eh to ai wannan kaga ga ya kare ya kawo ba za ta yi kuka ba to a za ta yi musu rago yau mace kuka wurinta ko ta kai ta yi a kyauta ba ba za ta yi ba ta gana balle da kuɗi yanzu nan kana so ta yi kuka ce za ka ba ta kuɗi da Allah so kake da kuka kawai ka gani arha ta yi ma kuka kuka wajen mata yi wani abu ne su kuka ai ba wani abu ba ne na mata da sun ga dama za su yi kuka shi yasa a wasan kwaikwayo ma sun iya yi na kuɗi da na banza duk sun iya yi da ake gadin suna kuka ne sun ga dama za su yi da gaske fito da hawaye shaɗe shaɗe ga ɗauka ka ce wai kamar gashi wasan kwaikwayo suna kuka dama suna iya yin kuka in sun ga dama in yanzu ta yi zaune ta ce bari ta shiga ɗaki ta yi kuka ta more sai ta je ta yi ta yi ta more sai da aka yi mata kaza wallahi shiga ɗaki ta yi kawai ta dinga kukanta ta yi ci kukanta ta more to kaji <laughs> to balle ta ga mata wajen ya ta dauke ragon ragon sallah ragon sallah ta san ba wani kudi kace ba za ta kuka ba ita kuka abu mamaki ne labi <laughs> kai kai zai karka magana kawo to mace a dauke masu rago kace ba za ta kuka ba dama ragon sallah ba aka kawo aka dauke to a ce ku dama kafin ka dawo ma zaka tantuna ta yi idan ka zo ka bata hakuri kace eh hakuri Allah ne ba mu Allah ya ga dama sai ya samu samu wani yi haƙuri ci ai wallahi yanzu yanzu nan yanzu ka Allah tsi dai ba kada wajen da kuka wa mutane ya sata rago wata rana fa ala ramman mu kawai zai daka wari gobe sallah ba ala awwal gobe sallah muna can markatsin nan gobe sallah fa malam kawai wala yaji wani yaji kwance bai rago din keken rago wani ya kwance shi kawai tafiye shi sai da zo sallah ba ya ce mala sani adda yanzu yanzu nan rago na ina yana daure ina ta bashi abinci sai yanzu da gobe sallah <laughs> kawai ya fito ga sai turken aka bi aka bi aka bi wa ya ɗauke rago can ashe barawar rago ɗan gida ne aka ce za a tada magana baban shi ya ce a tun da dai an gano wane ne kuma ɗan uwanka ne ya shi ka je ka ce shi ya ɗaukan ma rago a faɗi a yale shi ta yi a yi shi kenan ai na ce maka duk sanda kaji ana kwala ma dutse kana tsalle ana ƙara kwala ma kana tsalle ana ƙara kwala ma da za ka tsaya ka natsu sosai mai kwala ma dutsen nan dan gida ne ko ba shi ya zo kai tsaye bai ne kwakwala ma to tare da shi shi ya tara dutsen a kwala ba ma'anawi in kagari to mu tafi dai ina ne ina muke sau na haka shi ne nan nan ba na biyu dan barno ne ya ja mu can ya rawi fasirna hatta nazalna shurat muka tafi har muka sauka wani wuri da ake ce shurat ba su dama an ce mana a can na sama kan hanyar shi ne zai tafi sha ba to ai sun tafi suka tafi suka kai wani wuri da ake ce shurat ai wannan sa'akun ne sha wani wuri ne wani katon wuri ne a sham kamar katon wajen bauta ne suka suke sauka baina dimashq wa Madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam wuri ne tsakanin madina da hanyar sham ne an wuce madina an abun nan ba an tafi sham amma tsakanin sham da madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ma'asadatun sannan wannan wuri da aka ce wannan sakin ne wuri ne wanda yake akwai namomin daji zakoki akwai su a wurin da yawa wuri ne inda ake taron zakoki kada ka je ma'asada ka rasa yadda za a yi daga asudun ne ma'asada aika sirul usudi mai yawan zakoki ya fassara wani dan kada kalmar da ba mu wahala wa nazalna ila sauna'ati rahibin sai muka zauna muka shiga cikin irin sunnagot din nan na wani hude inda suke bauta kaman coci kun ga coci kanisa ake ce mata to wurin bautan yahudi shi kuma shine ake ce ma sauma'a ya fito ko sai suka shiga wannan sauma'an suka suka labe domin namomin daji da yawa sai suka ce ba a iya zama a waje a nan suka zauna a cikin wannan wurin na wannan mai bauta faƙala ya ma'ashar al'arab da suka sauka ya ce masu shi bai hudi ne ya ce masu ya ku larabawa wannan larabawa ma an zala zalakum hadihil bilad me yasa kuka sauka a wannan gari yanzu fa ha tasrahul usudu fi ha kama tasrahul ya ce wannan garin fa zakoki na kiyo a garin kamar yadda kuka san awaki da tumaki ana kiyon a wurin haka suke zuwa ka gansu yama yama a wannan garin su yi safiya su yammaci in yamma ta yi tasara hukin suna zuwa da yamma su kiyo a nan da yawa kamar awaki da tubaki da yawa a wurin kuma kuka sauka nan ana jin haka nan ko faƙala lana abu lahab sai kuma abu lahab ya ce innakum qad arabtum ai kibra ne, wa haƙi ku kun san girman shekaru, ai kun san ni na tsufa kun san na abu lahab ya ce masu ya ce wa inna hadar rajul alab ne alabni awatar kuma ku ji saboda aka ku saurari magana ta sosai ne babba a ciki da shi ake tafiya dama ba an gaya mana ba da ake tafiyan ba ya kan hanya bane kuma gashi ya tambaye me aka ce me a ya faɗi sai ce kun san fa wannan ɗana mutumin nan yayi mai adda yayi mai mummuna adda wurin su fasu yayi mai adda wallahi ma amanuha alai wallahi ban yadda adda nan ba za ta yi mai komi ba kun ga ashe ya sani wannan addu'a da annabi da annabi yayi madan shi yace bai amince ma wannan addu'a ba za ta yi mai komai ba kawai gashi an ce nan wurin zakoki ne fa ajma'u akum ila harihi sawma'a Na ka ku tattara kayan ku gaba daya a cikin wannan wurin wa furushu libni alaiha ai thumma furushu haulaha ku yi matsana shimfiɗa a cikin wurin ku kuma ku je duk ku shimfiɗa a gefe ku sa shi a tsakiya ku kewaye ku kewaye saboda ko zaki ya zo sai dai ya tafki wani cikin su shi kuma babba ne ba a saba mamurni shi yana gani yana da shekaru ba za a saba ma ba. sa ba saboda haka ku shimfida kayan ku ku sa dana a tsakiya aka tara kaya kowa ya tara kayan shi him aka zo dan shi shige can cikin inda kaya suke inda ba za a gan shi ba ma mutane ma ba za su gan ba balle su kuma suka kewaye kowa ya kwanta suna nan kwance kuwa akai haka malam tsumma haifa fa'alna suka ce muka yi abin da ya ce faja al'asadu muna nan kawai sai muka ga zaki ya shigo suna kwakwanci sai ga zaki ya shigo ha fashan mawujuhana zakin nan kawai sai je masu fuskan wannan ya sunsuna ya wuce kana kwance zaki ai sai dai ka suma suka ga suna kwancen nan sai ga zaki ya shigo sai ya zo ya zo jikin fuskan wannan ya shaƙa ya wuce ya shaƙa ya wuce ya shaƙa ya wuce ka ai su ma sun ga abin alajabi ana cikin kwanciya zakin nan ta ina ya shigo ta ina ya shigo tun da soma kaga ai dole dai akwai marfi akwai kofa ko wani abu ga dabara da aka yi ga da kama in zakin ya zo ma in ma ta kama ka da suka daga zaki kawai a kansu ya shaƙi fuskar wannan ya shaƙi fuskar wannan ta fuska yake shaƙe yana nema ta fuska kai yanzu kaga zaki yayi ma haka wajen fuska haka suka gani zakin nan ya zo yana shakan fuskansu yana shakan fuskansu falamma lam yajid ma yuri yayin da ya shashaka bai samu abin da yake so ba taqabba sai ya koma yayin wani irin ja da baya baya ya zage fa wasaba sai ya ƙara tsalle ya nufi wajen inda kayan nan suke fa idha huwa fawq al sai ya hau bisa kayan nan kaga dan bayan sai yana can ciki ba an boye shi fa shamma wajhahu ya shako fuskar shi a cikin wurin ai ya shako fuskar wa ko tai ba thumma hazamahu hazmatan sannan yayi mai wata irin bangaza ya fada yaddira ya fado masa ay darabahu darbatan fa dajjara asahu nan take fasa kan shi gaba daya ya fasa mai kai ay shaddaka ya fasa mai kai fa qala abu lahab sai abu lahab din kad arabta annahu la yaflitu min da'awati muharrat arabtu annahu la yaflitu min da'wati muhammad da yaga kawai an fasa dan an fasa mai kai yace wallahi dama na san dan nan na ba zai kubuta ba daga addan manzo Allah tunda annabi ya riga ya mai addu'a na san dama ba zai sha ba shikenan wa hakaza shuddiqat ar-ra's haka na aka fasa mai kai allati basaqat fi wajhi rasulillah wannan kan da wannan bakin da ya zo ya tofi ya fesa ma fuskan manzon Allah haka zakin nan ya fara shi gaba daya. ya tsara kan ba da ka bane wa fi halisa a cikin wannan kan wannan harshen yake allazi kafara billahi alwahid ad-dayyan wanda ya kafirce ma Allah tabaaraka wata'ala makadaici wanda shike da nuna iko ranan sakamako kowa wurin shi zai koma wal jazaa'u min jinsil amal dama abin haka yake yadda kai haka za a yi ma wala yughni hadarun ma qadarin sannan taka tsantsan ba ta amfani ga kaddara ai har cewa ya lullube shi ba ta yi su taro ba kada zaki a batar da zaki in ya zo ma ba zai gane kowa a cikin su ba to ya sun su na fuskokin su ya gano an daga kaya an sa shi a ciki ya hau kayan ya gano hawa malam wai za ja alqadar amal basar kuma idan kaddara ta zo sai ido ya rufe idan abu aka ce ma za a yi ga wa'azi a fili ana nuna ma kaza kaza ba za ka gani ba in kaddara ta zo sai ka faɗa ramin wa idza nazala alqaba'u baqa sannan idan hukuncin Allah ya zo to duk fadin duniya sai ya makunci ba wurin gudu idan Allah ya riga ya kaddara abun nan sai ya zo to wurin gudu babu in kaddara aka hukunta ma kaza sai ya same ka baka da wurin gudu ba inda zaka tsira sai sama sai duk fadin duniya sai ya makunci shine wannan wa idza nazala daqa ba fadau idan hukuncin Allah ya sauka zai zo to duniya sai ta mutum kunci ya rasa inda zai baka ga mutum yana bakin cike ce duk duniyar nan ta mai kunci ba to karshen ta shi ya jawo laifin shi yayi ma Allah wani abu saboda haka aka sa mai duniya ko ina ta mai kunci in ya tunanin ya gudu can ya ji babu ya tunanin ya gudu can ya ji babu ka duba Khalid bin Walid lokacin kafin ya musulunta da ya ta faɗa da manzon Allah kafin ya musulunta nan da aka zo ga annabi zai kama makka sai ya ce to ya tafi habasha ne ya tafi can wajen najashi ya ce to ai najashin ma babu ya ce ya tafi wajen hiratsala ne ya ce ya tafi wajen hiratsala ba kiristanci zai yi ya rasa inda zai tafi sai ce bari dai ya dan gudu daga makka bayan gari kwana hudu ya koma bayan gari ya koma bayan gari da yake Allah ya azurta shi bai nisa ba sai annabi ya zo ya yi magana ya ce ma ya ce ma walid bin walid ya ce ina dan uwanka khalid ya ce khalid a irin tunani irin nashi hankali irin nashi bai kamata ya jahilci musulunci ba kuma da zai zo ya musulunta a ce wannan karfin da yake da shi a musulunci aka amfana da shi da ya mai kyau da mun karrama shi da mun gabatar da shi ma ka abu don haka kaga kusa yake nan da nan sai shi ya rubuta wasiƙa ya ban masa a gida yana dawowa gida ya tadda wasiƙan dalilin da ya tafi musulunta kenan yake Allah ya so shi da abu wanda Allah ya so shi da alkhairi nan da nan da an jawo shi shi kenan. so nawa mutum ya jawo ma wani wajen karatu shi wanda ya jawo ya daina zuwa wanda aka jawo yana nan so da aka suna ta dariya ko sun jawo ko an jawo su gudu so da aka yaka da yawa za ka yi ta gani ka daina mamaki wallahi habu ne daga Allah in Allah ya zo mutum da alkhairi kawai shi ke nan. wala ya kafi insanu ardun wala shi shine nan aka ce wannan shine karshen magana idan nazala ba baqa alfada'u wala kafi insanu ardun wala sama wala yakfil insana ardun wala sama'un idan kaddara ta auku ta kaddara cewa sai ta samu mutum to duk sauran duniya sai wa mutum kunci na haka a lokacin mutum ba inda zai ishe shi ƙasa ba za ta ishe shi ba sama ba za ta ishe shi ba zai ga ko ina ya kunci ina ganin ya isa haka saboda goron a ci har sallah karama ko ai babba ai ma lokaci ya kusa ƙari a dama to haka za mu ta ci yanzu goron ya fara zama an fara ba da dan guntu guntu dan karami karami goro yanzu haka za a ta gutsura kaɗan kaɗan insha Allah har a ci a ci a rage da sallah babban an yi sallah a zuwa ci da saura da a ce mun gama ne sai a sabo na na tafi bi hada so da ka kun ga waɗannan yana nuna mana abin nan mutu ya ta gode ma Allah kullum ko wani ya ganka yana ganin kai kana jin daɗi ko yana ganin ka da wani abu na ni'ima shi duniya yake kallo a lokacin nan ya kalle kai ce wane kana jin daɗi wane Allah ya rufa ma asiri wane ya ma gaskiya ne amma kai abin da za ka ba shi amsa farko kafin kai wannan sai ka ce alhamdulillahi bi ni'matil islam wal iman kana gode ma Allah farko da neman musulunci da na imani to duk sauran shi waɗannan da ya gani su biyo baya ya fito ko kullum ka saba da wannan in wani ya ganka da wani abu na duniya ya burge shi ko kaya ko abun hawa ko gida ko wani abu shi wani ma rudewa zai yi Ta kuma mai abun baka rude ba to in yayi wannan kaga shi ga inda hankalin shi ya nufa yana ta ganin kafi shi wani har sai magana ya ce wai tare kuka yi makaranta to in tare kuka yi makaranta kuma tare aka yi muku rabo ba da rabai shi wata in ma da rabo ne na sha gaya maku nan wani fa ya zo ya tambayi wani ne ya ce mashi shi abin da yake so a bayyana mai wai menene kaddara a mafi karancin tunanin da zai gane ya ce ya karanta littattafan magabata har yau ya kasa gane kaddara ya za a fassara mai kaddara cikin kalma ɗaya kuma ya gane ya ce kaddara shi ne samun wawa rashin mai wayo ta ce kaddara samun wawa rashin mai wayo ka gama wawa ya samu mai wayo bai samu ba in ba kaddara ba ya za a yi haka to in ka kara samun ɗa rashin ba ba. shi ma ba haka ɗin ba ne ba fassara ba ce kai ne ka koya ma ɗanka wayo kai ka sa shi makaranta kai ka koya mai wayo har wani lokaci yana ƙarami ma wani abun ya yi kace shirman banza fara ta shirman banza amma sai ya zo kuma ya samu matsayi ya mulki ya samu kuɗi shi ke mara rabo shi ke ma hidima shi ke ma ina ba na ba ba sai ka fi shi kuɗi ba da wayo ne abun kai fa ka haiho shi kai ne uban wayan <laughs> na o takardar nan ko yawon wani fa na kana ta murmushi ashe murmushin wannan <laughs> ka an gana rufe kayan aiki gaba daya aiki ya tashi kenan to wannan abin na farko ku kalli wannan na farko a gurguje ne wannan ba wahala wannan mai ayoyin nan ita karantawa muka a cikin wannan mun karanta a cikin wabilu sayyib mun karanta a cikin az-zuhad wannan mi'atu fa'ida wato min fawaidid zikri dukkan su na ibnul qayyim ne sai yake cewa a ciki jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annabi ya gaya masa shi kuma ya amince wannan magana da aka ya masa yace na lamunce ma duk wanda zai karanta ayoyin nan guda ashirin a yini to Allah zai kare shi daga wani mugun shugaba ko shedani mugun shedani shedanun wanda yake abun nan kangarare wannan ko kuma wata dabba muguwa ta faɗo masa ko kuma wani ɗan adam ɓarawo ko mugu ya faɗo masa in ya karanta ayoyi ashirin ɗin nan Allah zai bashi aminci zai bashi kariya to shine aka ce aya ta farko shine mutum ya karanta ayatul kursiyu ai ba karanta su zamu yi ba kawai zamu faɗi ne mutum ya karanta ayatul kursiyu ita ce ɗaya kenan sai ka lissafa ɗaya kenan an yi aya ɗaya tunda ayatul kursiyu duk yawan ta aya ɗaya ce ita ce sura aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar sai kuma mutum ya karanta ayoyi uku a cikin suratul a'raf cikin abin nan ne ka ganin wajen wajen rubutun araf din nan bai daidai ba lausu ma araf aka ce araf ba haka ake rubuta ba kawai su ku gyara ku wajen abin araf ne wannan hamza alifin wannan nan alif ne a wannan ne sai ainin daban sai ya sa araf suka sa araf kun gani kada wasu je su ce ban ma iya rubuta ban ba kuskuren inji ne kai gyara dan wani shi bai ma fa neman abin da aka faɗi na fa'idan sai neman kuskure to shi yasa na gara a jawo hankali a kai da wani daga cikin bututu ma ya bugo ya ce ya ga dan wurin kuskure to ba sai ka gyara dan ba kai dai nan ka sa ai kuskuren abun nan ne kun gani wurin ko ka lura kafin wani ya yi ma magana to daga inda aka ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahar tatlubuhu hafisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin أن مؤتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين wannan shine za a karanta ayoyi uku kenan daga aya ta hamsin da 54 kaga da aya ɗaya kenan tunda da aya ake kirgawa ta hamsin da biyar da shida. aya nawa uku in aka hada da wancan hudu nan uku ne a ba takwas ba wancan ayatul kursi aya ɗaya kenan nan kuma yanzu uku uku hada da ɗaya to akwai wanda ya bugo wanda daga wani wuri tun wanda muka magana ya ce shi ya kirga ayoyin ashirin da biyu ne to shi yasa kuke ji ana wannan daddalewan dan wasu su kullum abin da suke so su da su ci gyara to kai ka lura kai da ke nan sannan sai ka karanta suratu safat aya goma daga ta ɗaya zuwa ta goma sha hudu kenan ka haɗa, wa safati safan ga sunan fa zajira ta zajira wannan ba sai an karanta ma ba an tattaro ne nan dan wani bai iya nemo su ci ya hada da kai shine aka taimake ku aka yi maku wannan waye Allah saka masu da alkhairi ya fito ko daga nan sai aya uku cikin suratul rahman kun gan su nan ga sunan ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban yursalu alaikuma shiwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran aya uku ta 33 34 35 uku kenan nawa an hada bakwai ko to nan na kasan nan shine aka dan ba dauko daya daya ba aka dau biyu uku ne su ma amma zai fara daga lau na yanzu kawai da zaka yi a sama kowa nashi sai ka ce lau na. kawai ka ce dash dash zuwa nan shikenan to da kai in ka tashi karanta sai ka karanto daga law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون سي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم أزوا قرشي إنك كرن كنن كاغما تو كاي أكتين كاغن كادانا wannan yanzu ko to su dai ne za a sa daga dai lau an zalla suka ce can don ga karanta waɗannan ka gama da su duka uku ko in ka hada duka nawa kenan 20 kenan to shine wani ya ce in an hada da wancan 21 ne kenan ko mhm to ka dai haka nan shikenan ka huta ko kuma kai daga huwallahu allazi la ilaha illa huwa ba dai wasu ne da ayoyin qur'ani ba shikenan ya ishe ka wannan shine na daya wanda ya ce in an yi waɗannan ayoyi aka karanta su shikenan ka samu kariya daga waɗannan abubuwan da aka faɗi wannan ne na ɗaya. shi wannan mun sha magana kan shi dama amma matsalan ayoyin ne wasu Za ka iya ɗauka wannan ka samu su abu tutu ka ɗauka ka lafta shi a jikin abun ita ma wannan mun gama ka lafta ta jiki ka tura in ka tura karatun ka tura haɗe da wannan saboda wasu yanzu sai an ji dan Allah a turo an shi in ba a yi ba kai ne zan ce al'amin ne bai yi ba ba ne nan ku zazzage shi ku yi fulatanin <laughs> eh a baka da shi ko aji dan baro dan baro ya samu kawo ta yana da dangi ga mala bakar lazori ko da kaga da koma ya tsere da koma da koma yanzu baka ka zo ba ya zo gidanka da koma lankan ba ka iya ba shi abinci yanzu to wannan ita kuma saboda ranar arfa ne saboda kada lokaci ya ƙure saboda ranar arfa ne shi kuma gashi nan zamu karanto ku ji an jabirin radiyallahu anhu shi ko an samo daga jabir ne a cikin wancan littafin namu na falalan la ilaha illallah ana aka kwafo kwafowa fa kawai muke yi aka ce jabir an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ma min muslimin babu wani mutum musulmi ya kifo wannan a ashiyata ta bil mawqifi wanda zai tsaya a ranar arfa ya samu wani wuri ya tsaya ko in yana arfa ne ya tsaya a can arfan in baya arfa ya nemi wani wuri ya zauna a ranar arfa fa yastaqbilu al-qibla bi ya fuskanci al-qibla da fuskar shi a lokacin da ya zauna sai an fuskanci al-qibla adab din kenan ladab din kenan ka zauna a wani wuri ka fuskanci al-qibla thumma yaqulu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum ya faɗi wannan a tamarra so ɗari ka fahimta wannan so ɗari ɗaya kenan ko sun ma ya karau hat ahad a tamarra sannan ya karanta kulhuwallahu so ɗari sun ma ya ƙulu allahumma masalli ala muhammadu wa ala ali muhammad kama ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ya fito sai ya ƙara da wa'alaina alaina ma'ahum so ɗari ko kuma ya ƙara salatin don salatin a nan a ruwayan nan ba a cike shi ba duk da akwai inda ya zo a haka ɗazu yi muhawara a tuwar suka ce amma salatin ya cika shi ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid sai ka ce wa alaina ma'ahum to kai ɗaya kenan to shi kuma ka maimaita mi'ata marra so ɗari wani yanzu zai ce da aikin aiki ne to aikin aiki ne inda dubu ɗari ɗari za a ba kowane fa na ka ce ka gama wannan za ka samu dubu ɗari uku da wuya malam sani aka ce za a samu dubu ɗari uku da wuya akwai masu kwana nan mako saboda samu kunji kunji shi a tsaya a <laughs> yi ba mutum zai ka togace ba ruwan mutum da zai ka ba ba ba kai ne cewa wannan <laughs> kai wala zari kana ta kai wa gazar kai ga ran da ban kira ka ba ba mutane damuna suke yau daga kuwait wani ya bugo ya ce har ba ta shi suka ce dan allah zo suke a turo masa wata wala zari da ce dama ta ina kuke kallon karatu suka ce suna kalla ta facebook ne na ce to yanzu yanzu nan zan sa nan banka a wasa kuma in turo ma na koyi na tura masu ya ce allah ya saka da an koganka don kuma kana can koyi ce suka <laughs> na tuttura su na ce to ga malar zane nan ga shugaban masu hakuri duka na hada da tuttura har da bodi tare ce duk gasa da suka ce Allah ya saka da alkhairi muna kuwait insha Allah ran da muka zo Najeriya hutu sai mun zo sai mun zo wajen ina kuke na ce musu ga inda muke ce insha Allah wadda ya zo ya zo ɗan kaduna ne ma ya ce zuwa wajen sardaunar krishan da wajen su zan zo su ga wala zani Allah to wannan shi ne in kai haka nan aka ce in kuka yi wannan yanzu ba mun gama aikin ba sai sakamako ko mi za a samu na ka yi kayu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari ka karanta qul huwallahu dari ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ibrahimi ɗari to in ka kai ƙarshen wancan innaka hamidun majid to shine sai ka rika cewa wa alaina ma'ahum ba fa ka ware wa alaina ma'ahum wa alaina ma'ahum so 100 bane a'a duk sanda kai salatin ne ka kai ƙarshe sai ka ce wa alaina ma'ahum ai yi ma annabi salati ne sai ka ce mu ma Allah ka samu a ciki sai ka ƙara maimaita ka ƙara gama ka ce mu ma Allah ka samu a ciki ba Allah ka samu a cikin za ka yi da mabane duk sanda kai salati ɗaya sai ka ce wa alaina afu ya fito ko kai yi so ɗari kenan duka haɗe yace ba wanda zai wannan illa kalallahu tabaraka wa ta'ala ba ce daga nan sai Allah ya ce ya mala'ikati ma jazaa'u abdi hada ya mala'ikuna gaba gabaɗayan mala'iku me kuke gani ya kamata in saka ma bawana da wannan wannan bawa nawa ko wannan bai watawa ni ya kamata in saka masu da shi ya ce sabbaha na farko ya tsarkake ni wa hallala ni ya ce la ilaha illallah wa kabbara ni ya girmama ni wa azama ni ya darajanta ni ya girmama wa arrafa ni ya nuna ya sanni ni ubangijinsa ne wa asna alayya kuma ya yi man yabo ya yabe ni wa salla ala nabi kuma yayi ma annabi na salati ya kuke ganin wannan ya kamata in biya shi sai mala'iku su yi shuru dan ba wanda zai ma Allah magana irin wannan sai Allah ya ce ishhadu to ku shaida ku ji ina sanar da ku anni qad ghafartu lahu na gafarta mai gaba daya na gafarta mai wannan ya sha bayan nan sannan wa shafa'atuhu fi nafsihi sannan na bashi ceton kanshi shi ya tsira na bashi ceto sannan walau sa'alani abdi hadha shafa'a ko la shafa'atuhu fi ahli al-mawqif kullihim yace wannan bawan nawa a yau da zai roki in bashi ceto da duk wanda suke arfan nan sai da bashi ceton su to ya in ka nemo mu yan gidanku daga nan kaga kenan bayan ka gama wannan ba sai ka ta addu'a ba to Allah ka gafarta ma mahaifana kai mana kaza ya Allah da ta Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza ka dora naka addu'o'in a ciki bayan ka gama wannan duk wannan abin da kace in ka nemi fiye da haka ma za a baka balle ma dan ka nemi wani abu na duniya a banza na duniya ba komi ba ne lahira ma da ka nemi a baka ceton mutanen da suka kai arfa yawan yan arfa za a baka to yayin ka nemi dan wani abu na duniya min babi aula ya fito wannan shine wajibu yawmin arfa an bada aikin ranar arfa kenan to akwai wani da ya kawo wata addan dazu ita wannan tana cikin abun nan ne ita ma an ci annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ranar arfa ne wannan tana cikin Allah alkhushu fi sala nan ma da nawa ce mana ma 86 in kana da shi kaje can ka duba 86 akwai akwai wata addara nan mun ja mata layi a wurin sadda aka yi alkhushu fi sala ko kuma ibnu littafin ibnu qayyim madarij salikin shi ma wannan ana iya yin addan tana da matukar muhimmanci ya yi haka nan na ɗayan kai na mako to bari wannan maka alama ya inda za a nuna mutane inda za ka ɗauka ka kyale sauran wurin daga nan inda aka taho dinnan zuwa nan zuwa nan za ka ɗauka sauran kawai ka yi su ba ba inda liban nan ya zagaye kawai ta haka in kan ɗaura masu yin ya isa na subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين